وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا الاثنين شادي قوتن شعبان shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida wanda ya dace da goma ga watan biyu fabrairu kenan shekara ta dubu biyu da 2005 miladiya muna karatu a littafin adabu da ishirati wa zikir as-suhbati na babban malamin Abdul Bakat Allah ya masa rahma yau za mu tashi darasi na ashirin da shida inda malam ke cewa falakatul falakatu ma'ana sakin fuska yana daga cikin ladubba da musulunci ya koyar musulmi ya kasance mai sakin fuska ga uwansa musulmai wanda hakan yake nuna kauna da kuma soyayya da kuma murna yayin da mutum ya ga ɗan uwansa mutum zai yi haka ne don neman yardar Allah don neman yardar Allah saboda haka ya kasance manzan Allah salama yana da sakin fuska sannan kuma duk mutumin da kake mu'amala da shi ka sakan masa fuska to ya san cewa akwai maraba tare da kai ko ba haka ba game da shi ba wai kana kinsa ko kana kyamarsa ko kana gaba da shi ba kana abin nan inda ka saka wa mutum fuska to zai ji daɗi kuma ka faranta wa al'ummanka ciki abu ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mu'amala da sakin fuska tsakanin musulmi a matsayin ma'rufi aiki na gari abu na kwarai kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Zar wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada ka rena abin alheri ma'rufi aikin kwarai shay'an ko ya yake ko karkare na shi sai ce walau an talka haka da wajen talib ko da ko ka ga dan ka ne da wajen talib fuska ta kakkiya wannan sunan shi ma'rufi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma an ce maaruf ana nufin aikin alheri to a ka ta wa dan uwanka fuska in ka gamu da shi ka samu wani aiki na alheri da Allah zai baka lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake da sahabbansa har suka ce shine aktsaru nati tabassum ya fi kowa murmushi sallallahu alaihi wasallam jarir ibn abdullah Allah kara masa yadda yake cewa ma hajaba ne nabi sallama mundu aslam tunda na musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sanya wani shamaki ba tsakanin da shi Ina ce ina son ganshi ko nace ina kullun kawai kofa abu da take yace wala ra'ani illa tabassama fi wajhi manzo Allah bai taba hada ido da ni ba inda ya hada ido da ni sai ya yi mun baya manta wannan kaga sai ya dauka ma kamar an ma fi san shi fiye da kowa haka manzo Allah yake mu'amala da mutane sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma Abdullahi dan Amru Allah ya kara masa yadda yadda ya ga manzo Allah yana haba haba da shi kawai a ransa ma sai ya dauka kai shi fa yafi kowa ma wajen manzo Allah to kowa da matsayinsa wannan tunanin na sai ya kasa hakuri ya ce shi so yake ma ya tabbatar wa duniya kawai ne ya zauna gaban manzo Allah ya Allah man na sai ilayhi <laughs> saboda an yadda ya gaira ta kama fuska yana shi sa ya ɗauka ma kawai an kusan shi ne da kowa har ma kai je bari tabbatar ma ya je ya tambaya to amma dai manzan Allah yana kaunar shi sallallahu alaihi wasallam amma kuma dai abin nan tsari na ɗabi'a ta ɗan adam shi ita kauna hawa hawa ce kowa da matsayinsa a wajen ba wai ba a kauna ba ne amma kowa da matsayinsa wa ka fito ya ce aisha sai ce a ba mu mata nake faɗa bai ce abuwa babanta ya kuma sai shi ya ce to a bar bakar sallallahu alaihi saboda yadda ya ga yana masa to kaga yana sakan mata fuska yana abin nan tarbarsa da wato karba wacce take duk wanda ima da wani zaka yana kaunar ka haka za ka zai ranka kuma alama ce ta kaunar Abu Zar Allah ya kara masa ya rawaito daga Imam musulmi zai fadda hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace muka fi waje akhika laka sadaqa kai murmushi a fuskar dan uwanka Allah zai baka ladan sadaka can kuma hadisin farko yace ne yace la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akaka bi wajhin talq kaga ya nuna cewa sakin fuska mu a musulunci abu ne wadda aiki ne ma na lada aiki ne na lada duk wanda ka gani yi kokari ka yi tunanin cewa wani su samu lada a wajen wannan zakon na ka sakan masa fuska ya ji daɗi Allah ya baka lada wancan ma haka a yi ne mutum nawa za a gamu da su goma sha nawa ashirin da nawa da yawa kuwa to ga wannan a matsayin aikin ka na lada muddin ka game da dan uwanka ka tuna wannan hadisi wa tabassumu ka fi waje akika sadaka ka tarbo mutum da haba haba kai masa murmushi ya ji daɗi Allah ya baka ladan sadaka to shi yasa yake cewa wa minha daga cikin ladubba na wato kyakkyawar mu'amala da ƴan uwantaka da abota talaqatul wajh sakin fuska wal istirsal da kuma istirsali ci gaba da yin haka ma'ana sakin fuska ba tare da daure ta ba a koda yaushe li qawli alaihi salatu wassalam saboda hadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inna allaha yuhibbu at-talqa al-wajh wa la yuhibbu al-abusa Allah yana son mai sakin fuska Allah baya son al'abus mai hade fuskarsa wanda baya sakin fuska wannan hadisin hadisi ne wanda yake a ah, wasu malamai sun rawaito amma hadisin akwai magana a kan shi sanadinsa ba'ifi ne kamar yadda imamu iraki ya faɗa a cikin da iya amma dai ma'anarsa ai kaga tabbatacciya ce cewa Allah yana son aiki na kwarai kuma cikin ayyukan rufe akwai mai sakin fuska kenan Allah yana son sakin fuska to ko in Allah yana so a cikin wannan ko ba haka ba kaga ma'anar dai ta haka take tabbatacciya ce wa qala alaihi salatu wassalam مازال تلاته من اخلاق المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين السياسه اذا تزاوروا والمسافحه والبر اذا التقوا وانا ما حديث الديلمي يفد شيء على كتابه مسند الفردوس ده ابن لال اتكلم في مكارم الاخلاق اسناده آه... شيء ما ضعيفين cewa min akhlaqil mu'minina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin cikin halaye na mu'minai da siddiqai da shahidai da salihan bayi ko idan ta zawa yin siyasa yayin wato ziyartar juna kai da kaje ziyara kai siyasa shi ma da ya tarbe kai maka siyasa ya karbe ka da fara'a yayi maka hidima ta baku shi kuma in ya je ya je kada ya saba al'ada kar ya daɗe da yawa har ya tsosa kada ya yi musu abin da zai kawo musu damuwa a gidan ya yi abin da shi ma har za a yi marmarin zuwan sa zai kowa ya yi siyasa a wajen mai inda ta zawur yayin haduwa yayin kai ziyara ba wai an goma ziyara kai ta haɗare ba kana ta ƙoƙarin ka rasa da za ka yi ba ka so a zo maka a'a wannan ba ba ya cikin dabi'u na mutanen kiri. kai kuma ba wai in ka je ziyara kawai ka zauna mutum har ya kosa ba wannan ba ya cikin siyasa ta zamantakewa wal musafahatu wal bir idza iltaqaw cikin halayen mutanen mutanen kwarai na gari akwai musabaha da kuma kyautata wa juna albir yin abu na nagarta gaisuwa addu'a ta alheri idan iltaqaw in suka haduwa ne kwana biyu to Allah ya kara lafiya Allah ya bada tawfiki ai kaza kaza ne abinda za ka yi wa mutum magana da zai ji daɗi to wannan dabi'a ce ta mutanen kirki wannan na ga ai ba sai an qur'ani da hadisi za su tabbata mana da wannan wannan isnadin wannan eh, riwaya ɗan ba'ifi ne kamar yadda muka faɗa amma ma'anar abin da ke ciki a halaye mutanen kirki shine ƙoƙarin haba-haba da 'yan uwansu musulmi da kyautata musu da kyautata musu to wannan yana ƙara 'yan uwantaka yana ƙara dankon abota da zumunci duk abin da za mu yi ya zama ƴan uwantaka mu ta tabbata shi ne mutunci ko yadda duk abin da za mu yi ya ɓata mana ƴan uwantaka musulunci yake hana mu sai yake hurmatul ikwan daga cikin ladubba na yan'uwantaka uwantaka da abota akwai kiyaye daraja da alfarma ta yan uwa ma'ana ya zama kana girmama kowane daga cikin abokan hulɗa kar ka manta kana hulɗa da mutane daban-daban akwai na sama da kai akwai daidai da kai akwai ƙasa da kai haka mutane da kake hulɗa da su kowane kai masa mu'amala da me da kyautatawa da girmamawa da ihtirami da takdiri cewa shi ma yana da daraja a wajen wannan yana cikin ɗabi'u da musulunci ya koyar da musulmai wato ɗabi'a mai kyau cikin ɗabi'u masu falala shine kiyaye alfarma da kuma daraja na kowa wanda mu'amala ta haɗa ka da shi musamman kuma ya zama kuna mu'amala yau da kullum ɗan uwa ne aboki ne to yana da kyau ka girmama shi ko da ko matsayinka ya fana shi ko da shekarunka wani lokaci akan yi abota da na sama ya kaga kai babba ne a shekaru amma na ƙasa da kai ya zama abokinka kuna murna hmm. ya zama aminin hmm. wannan yawan shekarun bai canja haka ba hmm. ko kuma ya zama kai shugaba ne shi kuma talaka ne kai attajiri ne shi talaka ne amma kuma kun haɗu amana ta haɗa kaga akwai bambanci ko ya zama sa'an ka ne amma kai kana da kuɗi bai da kuɗi kai kana da mulki bai da mulki kai kana da ilimi bai da ilimi ko ya zama kasa da kai yake kana hulɗa da shi kai sa ne kai mai gidansa ne a kasuwa a wajen sana'a duk wannan kowane daga cikin waɗannan ana so ka girmama shi domin haka musulunci ya koya mana kuma in ka duba za ka gani hatta ma waɗanda ba musulmi ba Allah ya haɗa ka mu'amala da su ka zama mai kyautata musu mu'amala ka zama mai kyautata musu mu'amala da birri da ihsani gare su saboda haka addini ya koya mana ba wai ka rika kawai dan kana da wata falala da wani matsayi ko na shekaru kana kafi ni shekaru kai ta kyarata ko kana mun abin nan ko kuma dan ka kafi ni abin duniya ko kafi ni mulki ko kafi ni ilimi duk kana da su zan girmama ka amma ni ma ka girmama don yana daga cikin dai dan adam ne Allah ya girmama shi wala kad karramna bani adama Allah ya karrama dan adam bare kuma wanda yake da imani shi darajar shi ma ai kaga sama take kuma ma a wajen Allah ma dama darajar ba ta abin da ka mallaka na matsayi bane daraja ta imani inna akramakum indallahi hatta saboda haka sai zama wanda kake rena an yafi ka matsayi a wajen Allah kuma matsayin ka na duniya shirme ne ba inda zai kai ka dan lokaci ne kankani mulkin yana iya kauce a yi wajen baka da mulki shikenan a ganka ma ko kula ka ba za a yi wanda da an ganka sai a zo a rufe ka saboda kana da mulki ko kana da arziki arzikin ya kare ko kuma haibar arzikin ma ya tafi kana da arziki an san kana da shi amma kawai ka ga baka da wata haiba da daraja mutane sun ma ba ka damuwa da kai kai ta mamaki ta duk tarin kuɗin nan amma da kadara ta ba wanda zai ganni haka yayi to saboda ai mu'amala ka saboda haka mutane sai su yi shashantar da sha'anin kamar baka da ba ka wani kuma bai kai ka arziki ba bai kai ka matsayi ba amma kaga mutane suna ta haba haba da shi saboda kyakkyawar mu'amala manzo Allah yake laita minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sabirana baya daga cikin mu wanda baya girmama na sama manyan cikin mu baya kuma tausayin na kasa Imam Bukhari da Muslim sarwaito hadisi daga Sa'ad ibn Sa'ad Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama utiya bi sharabin wata nan ana zaune a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi sai aka kawo madara ko abin sha fa sharib sai manzon Allah ya fara sha sallallahu alaihi wasallam wa an yaminihi gulam wa an yasarihi al ashyaq daman sa kuma wanda yake zaune farko shine matashi yaro yan abu kuma wanda yake zaune farko kewayen abu manyan mutane ne manzan Allah da ya sha sallallahu alaihi wasallama kaga mun ce ai ka'ida ne girmama babba ya kalli yaran nan ƙarami ya kalli waɗannan da tijan su ya kamata a shekaru da daraja tunda sun fi wannan yara a ba su to kuma ita ƙa'ida ta shari'a duk abin da ake daga dama ake soma ladabi na sunna in ka miƙa abu ba daga za ka somo daga dama zaka somo to ta ina za a soma kenan ta dama to kuma damar yaro ne karami hagun kuma manyan mutane sai manzon Allah fa qala lil gulam sai ce wannan matashi in azintali a'taitu haula in ka yarda hakkinka ne in fara ta dama amma kuma ga manyan mutane ko in fara ba su su sha kafin a baka faƙala sai matashin nan shi kuma matashin nan gaskiya yana da karatu ya san matsayin manzan Allah saboda haka duk abin da manzan Allah ya sa bakinsa in ka suka kasan albarkar da ke cikin wannan ya ga wannan darajar kuma yake to kasan wannan yana daga cin abin da ya kamata mu gane ba a yin abin nan a fifitawa a wajen abin da yake na neman lahira eh, isar ɗin da aka ce a yi isari a fifita to abin da ya taba abin lahira ne wannan ba a isari saboda in an ta ba a ranar kiyama kai da babanka a kofa aljanna ba za ka ce ba babu bismillah ba wallahi kawai kama za ka yi ya gani to kamar shiga aljanna ne ka shiga tau na gaba kawai ga shiga mahaifinka ka shiga damuwa kana son ka shiga aljanna kana son shi ma ya shiga amma dai la itala fi kurba abinda ya shafa kurba neman lahira shi ba a fifita wani ne gidanka abin nan sai ka yi shiru ka yi abin nan in kuma kai da anan to ka bari a hada a can an tafi lahira in kawai ga gani ka ce a ah, mai gida bismillah yaushe ma ka tana mai gida a lahira to saboda haka shi abu irin wannan kurba kowa yana so wa kansa saboda haka yace ya rasulullah ma kuntu li usira bi nasibi minka ya rasulullah wallahi rasulullah bazan iya hakura da gona a wajenka ka sa baki ka sha in ma haka nake so in sha inda ka sa baki ya rasulullah ba zan iya hakuri wani ya riga ni ba fatallahu fi yadi sai manzo Allah ya dangura masa ana sai dan kamar to gashi ka ba bayya <laughs> wannan ba dai da mun yayi ba a'a matsayi ne wanda ba wanda zai so eh, su ma inda mahaifinsa a wajen zai ji daɗi ya ce ɗan shi ya samu wannan eh to saboda haka ka duba da yadda ya girmama kaga ka duba yace in azinta li yace kuma Allah yace wa yaron ka yadda ka ba da izini dan me saboda ai ai abin nan ne yana daraja an gane ba a rena abin nan a'a kowa ana so a kiyaye alfarmarsa kowa ana so bare kuma manya dama manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam yace inna min ijlalillah ikram zai sheba al muslim yana daga cikin girman Allah girmama wanda ya furfura a musulunci duk wanda ya barbara a musulunci ya samu daraja ya kamata ka girmama shi kar ka kalli matsayinsa na duniya in kalli matsayinsa na musulunci Allah ya yi masa kyauta da baiwa Allah ya masa tsawar rai har furfura ta bai bai shi yana mai musulmi wannan ya kamata ka daga masa kai masa jinjina ka ce kai ba Allah da Allah kullum kawai ga yake ya sujje da shukuri ka ce Allah na gode maka da ka banna a musulunci hannun yi gurgura kuma ya Allah ka sa in cika a musulunci in mutum ya san daraja yin gurgura a musulunci Allah ya maka kyauta Allah ya maka baiwa Allah ya maka daraja wadda manzo Allah ya ce an girmama ka Allah yana son ka to kaga yana daga cikin girmamawa a ka san daraja wanda yake gaba da kai haka shugaba mai adalci yana da daraja ikram da sultan al-muqsit da kuma ma'abocin ƙur'ani ma'abocin ƙur'ani duk wanda Allah ba bashi ƙur'ani ya cancanci a jinjina a yaba a girmama shi saboda Allah ya masa baiwa da ba kowa ke samun irin wannan baiwa to amma girmamawa kamar da muka ce ka kai ihtiramin na sama da kai na daidai da kai da kuma na kasa da kai har shi yasa masu habbai su har ma a wajen ilimi ma in sun ga na gaba da su suke ja baya har a wajen abin da ya shafi ilimi ga riwaya ta A imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda yace laqad kuntu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gulaman shi abu sa'id yace lokacin ma'aikin Allah ni matashi ne yaro karami amma ahfazu anhu ina kiyaye hadisai da yawa a lokacin ma na kiyaye abubuwa cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar fama yamna'uni min alqawli amma ba na ja gaba in ta fadan maganganu in ce ai na sani ai na ji ai na iya illa an annaha huna rijalan hum san domin ne saboda ga dattijai nan wanda suke gaba da ni saboda haka ba na kaza abin nan karambani in an an yi magana karatu sai ai kaza ai kaza ce ga manya a gaba ka yi haƙuri mana ka girmama na gaba da kai shi yasa abdullahi ɗan abbas allah kara mata da yana zaune a majalisar umar radiyallahu ta'ala al'adu baya magana sai idan umar ya ce kai matashi me za ka ce game da abu kaza sai ya faɗi abin da ya sani ka duba girmamawa yaro ne karami har ma wasu dattijai suke jin ba daɗi yaya umar zai kyale wannan matashin ya zo zama inda suke su ma suna da yayin da suke a laqad alimtum makana kun san waye shi ba magana ake ta shekaru magana ake ta ya cancanci ya zauna dan yana da abin da zai ba da gudunmawa to wannan tarbiyya ce ta me ta musulunci ya kamata mu kiyaye ta girmama na gaba wato ganin girma hurbatul musulmi tsare a musulmi tsare tsarmar musulmi to shi ne yake cewa wa ha daga cikin adabul ishrati la dubba na zaman tare da abota da imantaka alkiyabu bi hurmati man huwa dunaha dunahu min al tsayawa da girmamawa sanin alfarmar wanda yake kasa da shi daga ƴan uwansa abokan uwansa fa bi man huwa fawqa to idan har an ce ka girmama wanda yake kasa da kai yaya kuma game da wanda yake sama da kai ko shakka babu shi ya cancanci ka girmama shi au misluhu ko wanda yake daidai da kai li kauli alayhi salatu wa salam saboda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane shine hadimun kai a matsayinka na babba kuma kai zaka hidimta wa na kasa da kai wannan hadisi isnadinsa Ba'ifi ah, ne yace sanaduhu munqati' isnadinsa da'ifi ne amma kuma abin da suke nufi da wannan sayyidul qawm khadimun shine duk wanda yake gaba da mutane to ya kamata ya zama mai tausaya musu ya kamata ya zama mai tausaya musu ya kamata ya zama mai tausaya musu sai ce wakala yahya ibnu uksum yahya ibnu uksum yake cewa yahya ibnu uksum yake cewa wannan hadisin da muka karanta sayyidu qawmi khadimu mun ce hadisi ne wanda yake yana da yana da rauni isnadin yana da rauni isnadin ya kawo mana labari na wani da yake ba da labarin abin da ya kasance tsakaninsa da da wani daga cikin shugabanni shine ya ibn uktum yana magana game da wata rana ya ce bittu lailatan inda amirul mu'minin al-ma'mun wata rana shugaban mu'minai sarki al-ma'mun na kwana a wajensa fantabahtu wa ana atasha cikin dare na farka ina jin kishi ina neme ne sai ya gane ruwa nake so fa wata ba min markadihi sai ya miƙe daga inda yake kwanci fa ja'ani bima ya kama ruwa fa qultu ya amiral mu'minin nace ya shugaban mu ne ala da'awta bi khadim ai akwai masu hidima a ce wani ya kawo mana da kanka فقال سيتي حدثني أبي عن أبيه عن أخوة babana ya bani يباني لاباري وياجي لك ما يفنسى لك أخوة عن عامر sahabin manzon Allah sallallahu alaihi Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu kala shi Uqba yake cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane ai shine hadimin su ai shine hadimin su suka ce abinda ake nufi da wannan magana shine wato mun karanta a baya cewa tun can farko ka rika hidimta wa ɗan uwanka ka hidimta musu ma'ana ka zama mutawada an gane ku ka zama bai kar ka zama ɗabi'arka akwai nau'i na isa a cikin ka zama mai ƙanƙan da kai in abu ya zo ba za ka jira kai kullum a yi ma ba kai ma za ka miƙe wani lokaci ka yi abinka ko da kai ne shugaba yanzu ka duba wannan sarki ne ƙasaitacce al'amun sarki ne mai matsayi ba ƙarami ba a zamanin kuma sarkin duniyar musulmi ba ke da a lokacin duk duniyar musulmi shi ba wai mulkin kasa yake ba wancan zamani dan wancan zamani ba mulki ake ta da an kasar a ce kasa kaza a'a mulki ake na isa kana mallakar ɗaya bisa ukun duniya ko rabin duniya duk karkashin ka in ka ba da umarni daga nan sai an kai wajen bangon duniya umarnin kaga ai masha Allah mulki da to irin wayannan sarakuna amma ka duba inda ya tashi zai hidima ga wani sai ce masa ya amiral mumini a kira wa hadimai mana sai hidima. sai ce a'a ai sayyidul qawmi khadim shugaba shi ya kamata ya hidima haka ne nan gaskiya haka ne nan gaskiya duk wanda yake jagora to kuma shi zai dau nauyin na bayansa ai abu ne dama sananniya in kana da iyali haka za ka yi haƙuri ka je ka nemo musu abinci ko ba ka ka ka abincin sannan a ce ma to wa zai kai su kai ka ce to ka dauka ka kai su ban mu in ka ga ce to ai ba a nika ba ka kai nika duk kai a ce to ai ba kawo ice ba ka je ka siyo ice da gaza to a dama ba kai ne shugaba wa zai musu hidima fita za su ne kai za ka ajiye su kai za ka yi musu hidima ba za ka ce ni ba zan yi ba don ba kai ba shi kenan sai kowa ya kama gabanci in kai da shugabanci to kuma ka zama mai hidin gawa wadda ke karkashin ka haka abin yi. kuma dama Allah ya gaya ma yake sa tarama yace waqfi janahaka lilmuminina, a waccan ayar waqfi janahaka liman ittaba'aka min almu'minina kaga ba waje ɗaya ba ka zama mai kasa kasa wato da kan jin kai gaban bare ka zama mai tawazu ke kaga manzo Allah Allah ya gaya masa wannan sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hidimta kan ya ta zama dara ya gyara abin da yake zai to haka ya kamata a matsayin ka ne shugaba ba ka yi kwance irin yadda wasu ke yi shi ke nan ka ce a kawo kaza a kawo a ɗauke kaza a ɗauke a kawo kaza a yi kaza a yi a kai ma ka motsa shi ne alamar tawalu kuma alamar kai ma wato kasancewa hidimtawa a baya can tun farkon littafin ya gaya ba hidimta yan uwanka abu ne na girmamawa ba kasawa ba ce ba kasawa ba ce ka duba wannan sarkin yanda yi wa ɗaya daga cikin talakan su hidima ya kama ruwa kuma ga wuri nan ga bayi dubu kaza yana da su amma duk bai zauna ya ce aje a kirawo wasu bayi da barori su wuce hidimar a sai tashi ya bashi to yanzu dan Allah me ka sa Don dan ka yi bako yan uwanka dan ka abin nan ka mika musu ka zuba musu shayi ka zuba musu ruwa ka mika musu shikenan sai kuma ka zama ba kai bane ko suka zama sama da kai a har yanzu kana nan dai a matsayin amma alama ce ta kai mutawaza ne kuma alama ce ta kamala mutum kare ya ɗauka shi kullum ana mashi hidima shi ne cikarsa a ba cika ba to abu na gaba yace al-musharaka fi sarra wa tsarra yana daga cikin dai dubba na ƴan uwantaka tarayya da ƴan uwanka musulmi cikin abin da yake na farin ciki da abin da yake na marar daɗi na bakin ciki domin Allah tabaraka wata'ala ya kulla ƴan uwantaka tsakanin mummune ta innamal mu'minuna ikhwa mummune ƴan uwan juna ne kuma daga cikin hakkin yan uwantaka akwai hakki wanda yake na zuciya ma'ana abin da ake nufi dan uwanka musulmi yana da hakki akan hakkin nan akwai na zahiri akwai na batin to hakkin da yake na boye shine zuciyarka ta zamo ka sanya kauna ga yan uwanka a cikin ta duk wanda gani an ce maka musulmi ne kawai sai ka ji kana san shi dan me saboda imani Allah yana son masu imani kai ma kana son wanda Allah yake so an gane ku ba in an ce ga wani can karka fara ganin rigarsa da matsayinsa ko daga ina yake ko ya kabilarsa ko ya garinsu ko a duk wannan ba su ake musulmi ne aka ce shi alhamdulillah sai ka ji ka kaunace shi ana kaya ma musulmi ba ruwanka da garinsu ba ruwanka da yaren da yake da kabilarsa da shigarsa da a kai dai tunda musulmi ne to dan uwanka ne sai ka ji kana kaunace wannan hakki ne haka ya kamata mai imani ya kasance sannan kuma ka kyautata wa dukkan musulmi zato cewa duk musulmi mutumin kirki sai abin da ya bayyana gare ka sai abin da ya bayyana gare ka wanda watakila ba ka zato in ya faru sai kai hakuri kai mu'amalar da muka faɗa darasi ne gabata ko muka ce malamai sun kasu gida biyu mun karanta darasi da ya wuce wajen mu'amala da mutane za ka yi mu'amala da mutane wani zai iya zamowa yana aikata abin da yake kuskure ko a hakkinka ko a hakkin addini in hakkin ka ne dama in kai haƙuri wannan daraja ce in hakkin addini ne kuma malamai sun kasu gida nawa ha darasi da wata ni magana a game da mu'amala da mutane masu kuskure mai muka ce na na ai ka san maganar da ake shine magana ta kaulacewa dan uwanka musulmi an ce ka kaunace shi ka yi mu'amala da shi ka ja shi a jiki amma in ya zama mai kuskure ne ba in ka ne wannan shi kenan sai ka yi haƙuri Dan ya ɓata maka dan ya ci kuɗinka dan ya waye shi eh, ɗan uwanka ne shi kenan a iya wannan gejin mu'amala sai ka daina da shi ko ba ka amma daina nan ɗan uwanka ne ko da ya ma kuskure kai abuwa ka kau da wani kuma amma kuskure na biyu zanto a addini yake kuskure wasu malamai suka ce ah, inda addini ne kawai yanke alaka da shi ba kai ba shi wannan mazhabar waye ba ta ji karatun da ya wuce har mun dawo gashi ba wanda ya saurari ka shi yasa ake recording ba ba wanda yake sauraron karatu kuma ba za ka iya haddace shi Abu Zar shi yake ganin radiyallahu anhu shi kawai idan mutum ya zame kawai kauce ka shi amma ɗaya mazhabar suka ce a'a su kuma abuwa ne abu darda eh, karatun nan gaskiya muna yi ne kawai don 'yan nesa amma 'yan ciki 'yan kusa su kawai suna jin wa'azi ne saboda haka in an yi wa'azi an wuce an wuce abin zai baka mamaki wani a wani gari ya bugo min waya ce malam ba a yi karatu ba wata da wani karatu ya ce muna abin karatu ya ba a yi karatu ba akwai uzuri ne daga wani gari to mu kuma 'yan gida shi kaga shi zai fi ji ya tsaya ya bada <laughs> kunnan basira mu kuma tun da wa'azi ake kawai za mu ji wa'azi iya dan abin da muka ji shi kenan kuma sai kuma wata rana to shi yasa rikodin din yana da fa'ida gaskiya ai ma mai karatun na koma gida sai in ji karatun dan amfana kai kuma dama an wuce an wuce shi kenan an gama littafi shi kenan ai an taba wani littafi ko an taba yi wani littafin da amma fa ba karatun ya abin kalas to Allah ya mana afuwa amma dai shi karatu ana yin shi ne don a dauka ya aiki da shi abin kuma da ba za ka iya kiyaye shi ba za ka iya aiki da shi dole ana bukata ka yi bita ka yi nazari ka tuno don yayi maka amfani shi ne dalili saboda haka musulmi yan uwan juna ne daga cikin hakkin yan uwantaka ka wanke zuciyarka akan yan uwanka musulmi ka kaunace su sannan kada ka yi musu hasada kada ka yi musu kyashi akan wani abu da Allah ya ba su ya zama zuciyarka tana wake kuma ka yi musu murna na dukkan abin da ya same su na alkhairi kamar yadda za ka yi takaici da bakin ciki ga dukkan abin da ya same su na na sharri alamar gaskiyar imani da yanwanta kake in dai kai mumuni ne na gaskiya duk inda yan uwanka ake cutar su zaka je kai ake cuta kana jin takaici da damuwa duk inda yan wanka suka yi nasara suka samu ɗauka kana jin ɗaukaka kuce baki ɗaya kana murna kana farin ciki domin haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi sallam ce masalul mu'mini fi tarahumi wa tawaddihim wa ta'atufi ka masalil jasadi wahid misalin mu'minai wajen tausayin junansu da jin kan junansu da kuma kaunar junansu kamar jiki ne guda daya idan ta kamin udu idan wata gaba ta samu ciwo daga jikin tada'a lahu sa'irul jasad bi as-sahr wal umma ragowar jiki ma sai ya amsa saboda mai ai abu ɗaya ne ai abu ɗaya ne ai abu ɗaya ne amma wannan fa ga wanda yake da imani na gaskiya ke ma'ana imaninsa imani ne da ya kan hakika shi da 'yan uwansa musulmi ɗaya suke duk inda ɗan uwanka ya samu ci gaba da nasara da wai kana jin daɗi duk inda ka ji an ce dan uwanka ya samu ci ba ya samu nakasa tana jin ba daɗi wannan alama ce ta gaskiyar ɗan uwantaka alama ce ta gaskiyar ɗan uwantaka kuma shine wannan ji a zuciya din na san alheri ga ɗan uwanka da kin shari ga shi ya kamata musulmi ya ya zamo yana da shi yana ji a ran dangane da ɗan uwansa a duk inda suke ko shi yasa yake wa min ha daga cikin ladubba na in uwantaka na gaskiya da abota da zaman tare an yusharika ikhwanahu fil makruh wal mahbub kai tarayya da ɗan uwanka cikin abin da yake abin ki ne suka ji ba daɗi ka ji ba daɗi kai ma abin murna ne suka yi farin ciki kai farin ciki kai ma sai yace la ya la yatalawwanu alaihim fil ne jami'an kuma kada ka zamo wato mutalawwin yan uwanka ne amma ba ka ji a ranka cewa yan uwanka ne kana canjawa kana nuna kamar kai dan uwansu ne amma ba abin da ya dame ka wani wannan ba ba imani a zuciyarka na gaskiya kar ka yi talawwal game da yan uwanka abin da ake nufi wannan da aka ce ka so wa yan uwanka alheri din nan ka yi farin ciki akan ci gaban su da aka ce ka yi takaici akan abin da ya same su mara daɗi ba wai a zuciya kaɗai ba ne domin aikin zuciya ana so tasirin sai bayyana ina a gabbai a zahiri to yanzu misali in kana son ci gaba na tunda an ce dole abin da yasa ya sami na alheri ka taya ni murna kuma ka ji daɗi kai ma sai kai mun me sai ka buɗa mu duk wata hanya ta alheri sai ka buɗa mu duk wata hanya alamar gaskiya kana so kenan don ka san na samu zan ji daɗi jin daɗi na kuma jin daɗin kai duk inda ka samu wani alheri za ka tuna da ni saboda me yayin da na samu alheri ne murna ba wai kawai sai na samu ka ce kai mun murna ba a kai ma ka zamo sai na samun alheri na saboda me ai wannan shine karshe dai ai ba ba ka sannan sharri da aka ce in ya same ni kai ta kai ki irin ko kai mun bakin ciki irin yadda ni ma zai bakin ciki ba wai kawai a zuciya ba a'a ya bayyana a aikace ta yadda za ka tsare ni daga dukkan duk abin da zai cutar da ni ka yi ƙoƙari ka faɗakar da ni ka biyo nan eh, abin nan bakin asibiti za ka gangaro ka shigo unguwa zango sai kawai ka ga ana faɗace-faɗace take sai ka tuna da ɗan uwanka wanda yake abin nan wane ka ko taho gida hanyar ba ta da kyau Ka ga wannan alamar yan wata kaga gaskiya kenan take ka tuno dan uwanka kar ya biyo don wani abin cuta kai zabi to wa yake yin wannan illa kalila kai tunaninka kana gani kawai kai Allah Allah kai je ka isa gida lafiya kana shiga ka garke kofa ina yara ina kaza kaza suwa ne shikenan kai ka tsira kenan kana ganin yan uwanka ba yan uwanka ba to duk abin da zai samu na shari kai kokari ka tsare ne shine alamar damuwarka da damuwata kar ma ka yadda shari ya same ni bare ma har ka taya da bakin ciki ka yi iya kokarin in kana nan kuma ke sa a wancan hadisin da aka bayyana hakika ne wantaka aka ce almu'minu aqul mu'min a cikin jerin abin da aka aka ce la yuslimuhu baya sallama shi wala yakhzuluhu baya tabar da shi at-taslim sallamawa shine ka juya mun baya a wancan hadisin aka ce la tadabaru kar ku juya in ku ba ko ta ina dai hadisan suna nuna mana ma'anar guda ɗaya kar ka sallama dan uwanka kana ganin shi zai fada halaka kai ta kanka ta kanka shi ko ko a koma yaya kai dai baka irin a ah, kai wannan kana da matsala ai ba za ka iya kokarin za ka yi kai ma ka janyo shi lalle ku tsira tare shine alamar dan uwanka ne daga gaske ba za ka sallama sannan la yakhzuru al-khuzlan shine dan uwanka abin nan ka tabar da shi khuzlan shine tabarwa ma'ana ka tabar da shi ga wani abu nan na alheri ya faru sai ka kautar da shi gaba da kai ya kai ga alherin irin yadda mutane da yawa suke wa ɗan uwansa musulmi kana ta ƙwarar rufewa kar ya ji ma labari cewa ba ai odan nan da aka wuta iso ta alajuwa dan ya san kana da watakila alaji yana ganin girman ka inda ka jira a baka sai ta ƙoƙarin rufewa kar a gaya wani ko wata masifa ta kan karwa kasuwa an masa waya sai ya ƙi faɗa da ya shiru shi kawai sai lallaba ya je kare na shi wannan ai sharri ne baya wannan ba imani na gaskiya zuciya ai da abin da gani mai abin nan tun zaka fadakar da yan uwanka shine alamar kana damuwa da damuwarsu duk alherin da yazo zaka buɗa musu kana san alheri gare su kan wannan abu gaskiya sai an yi jan aiki kafin a iya zuciyar ba ta iya wannan ba sai ta koya sai an koya mata kuma wannan dama tarbiya ake yi na zuciya renanta ake akan irin waɗannan ka rika tunawa kana kwatantawa yau da gobe har ya zama maka jiki har ya zama maka jiki san alheri ga yan uwanka da kuma guje musu duk abin da yake na sharri shi ma nake wai wa ha daga cikin ladubba ne wantaka an yusharika ikhwanu fil makruh wal mahbub kai tare da yan uwanka cikin abin da yake abin ki ne da kuma abin so abin ki ka taya su damuwa akai da bakin ciki abin so ka taya su murna da farin ciki la yatalawwan alaihim fil halaini jami'a kada ka zamo mai yin wato kara ne da nuna wa a lahiri amma gaske ba haka bane baka damu ba wannan ba alama gaskiya ɗan uwantaka ba inda ne dan uwanka ne to yi ƙoƙari duk alheri ka yani ka isar da alherin gare ni duk shari yi ƙoƙari ka tsare ni gaban ka yadda ni dan uwanka ne hakikata amma ai ƙarya kake ka ce ni dan uwanka ne duk alheri ba kana rarraba mun baka zo in sani kana kokoyewa dan kar in sani kar in samu alheri to in na samu ma ai bakin ciki za ka mun haushi za ka yi kai kuma da aka ce ana so ka yi mun murna to ka rufa sai kawai Allah ya kawo mun ta wata hanya kaga sai a samu matsala a to wane hakika to wannan yana kauna ta fa yana gani na ina zaune muna zaune fa tare sai kaga ya dau waya hmm? to sai ya aje da Allah ya haƙuri ina zuwa kawai ta kalmar kana zaune sai ga wani ya zuciya ya na ganka anan kai baka san abin nan abin nan alajuwa ne ya abin nan aje an buɗe abin nan ƙodan nan kawai sai ka tashi kana zuwa kawai sai ganshi a layi a kan gaba yanzu ta Allah ya bura ta za ka ba haka da to shi ke ni ma Allah ya kayi ana ganin ta kuma ka ta ah, kai mara wane wani a ce biyo ta zai shi kuma yana tsaye kawai sai ga ka sha kai an je a ce a to ka gani ko ka gani yanzu na gamsu cewa dama ba ka so in samu bakin ciki ke kuma gashi Allah ya rubuta da rabona na samu ya za ka yi ni dai gobe ba zan kuma yadda da cewa kai na ba na san ba gaske ba ne ko kar ka yadda ni abokinka ne aminin ka ne abu tunda kana mu koyi koyan alheri kuma gashi Allah ya bani rabona ko da yake dai na lura ba ka so samu samu amma Allah da ya rubuta mu ba yadda ka iya to nan kuma kaga sai in ja layi da kai sai dai in maka kawai yake. Eh, ya sannu ina gajiya ba da shi kawai in kama gaba na kuma bakin ka san ɗabi'a ɗan adam ni ma kuma gobe sai in ce ba kuma gaya masa ba amma dai da na kyauta sai in ce a to tun ta ni kuma bari masa alheri domin an ce mai ƙur'ani ya ce idfa abin lati hiya ahsan ayi ma ba daidai ba kai kuma kai kuma in ka ji labari yi maza buga masa waya kana ina ke taho nan ka ɗauke shi a babur ko a mota zo mu je gawa ne shi ma dama na ba da sunan shi tun da abin alherin ya zo saboda haka gawa ne shi ma na kawo shi sai ga ka kai shi wajen alherin ya samu kuma gobe ka ba shi darasi ke shi ni gaji ya koyi masa ne shi kuma gashi har zuwa ya kai ni kafa da kafa to Allah ya ba mu iko na gyara ya ce wa min atar kulman daga cikin halaye kyawawa na yan da mu'amalar tare da zaman yan uwantaka da abota da amintaka akwai tarkul barin gori domin gorantawa baya daga cikin abin da musulunci yake so bal musulunci ya hana gori tarkul man shi shine gori kamar ka ba mutum abu kuma ka zo kana faɗa ko kana gaya masa haramun ne saboda manzo Allah ta tabbata shi ma dai a cikin hadisin Abu Zar ne Allah kara masa yadda yace ma ikin Allah yace talatatu mutum uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah Allah ba zai zance da su ranar al-qiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi qala fa qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat manzo Allah ya faɗi wannan magana har sau uku mutum uku Allah ba zai zance da su rana al ba zai tsarkake su suna da azaba mai radadi ya faɗa haska uku abu zar ya ce khabu wa khasiru man hum ya sun yi asara waɗannan mutum uku ɗan su waye ya ma'aikin Allah kamar mai ta haska uku kala sai ce almusbil wanda ya kayansa yana ja a ƙasa almusbil wanda tufafinsa isaki yana jan ƙasa namiji walmannan da mai gorantawa والمنفق سلعته Halifin, الكاذب da wanda yake ciyar da abin nan hajarsa ta kasuwa da ƙarya rantsuwar ƙarya yake tinikayya wani hadisi imam musulmi ne ya rawaito ibn hazm Allah ya masa rahama babban malami ta la ilaha illa ahadin ayyamun nabi wa fa'ala min khairin baya halatta wani goranta abin da ya aikata wannan alkhairi illa man kasara ihsanu wa umila bil musa'ati sai wanda yayi ihsani yayi ihsani kuma aka yi masa mu'amala mara kyau falahu an yuhajjida hasanati ba laifi ya faɗa abin da ya a wani wato wani bigire to mutum in kai akai wa mutum duk alherin da zaka ba kuma bai abin nan ba to in ka faɗa akwai bigiran da in ka faɗa ba za a zarge ka ba saboda matsayi ne da ya kamata a ka'ida ya godiya shi kuma bai yi babal ya mai da abin da sharri ma'ana da isa'a da munanawa to dan ka faɗi yanzu wannan mutumin ta yaya zai mun haka ta yaya zai haka a yi mashi kaza a yi mashi kaza ai ya kamata ya zama mai godiya ibn hazm haka ya faɗa imam al-qurtubi yace al-mannu dhikrun nima ala ma'na tadidi laha wa taqri biha abinda ake da al mann shine ambatan ni'ima da kai wani da lissafa ta amma da nufin takriya ka kwankwasa wa wancan ka domin ka nuna masa kayi mar dan ka nuna masa kayi mar amma ba dan wani dalili ba da nufin domin in kai haka kana nuna kamar kana kaskantar da shi ai na yi markaza na yi markaza na yi markaza domin ka nuna yana kasa shi to shi ne ba a kuma yana cin kaba'ira ma ga shi hadisi mun karanta daga cikin alama kaba'ira abin da aka ce mutum zai shiga azaba mai raɗaɗi a lahira kuma allah fa zai ɗarkake shi ga wannan ai ba karamin laifi ba saboda haka wannan babban laifi ne kuma ma mai yin gori ma ma'aikin Allah ce ba zai shiga aljanna ba a lahira kuma gida nawa muke da su biyu ko dai aljanna to an ce ba zai shiga aljanna ba sai a tsaya yana a sai wuta ne in ko bai shiga aljanna ba dan wuta ne ka yana da hatsari akwai a cikin su almannan mai gori akwai al'aqli walidai wanda yake saba su akwai mudmin khamrin mai shan kayan maye mai shan kayan maye duk waɗannan ba za su shiga aljanna ba to saboda haka dai yin gori abu ne mummuna mara kyau baya daga cikin halayen mutanen kirki wa minha daga cikin ladubba na zamantakewa zaman tare da yanwantaka Allah ya munna ala man yusinu ilai kada yayi gori ga wanda ya kyautatawa wa yashkur ma yasbu ilaihi minhum kuma yayi godiya alherin yan uwansa to anan kuma ya hada abu biyu a waje daya ya hada abu biyu a waje daya domin ya ce kada a goranta amma a ɗaya hannun kuma sai ce kai kuma da aka maka alheri godiya wannan shine musulunci shi wanda ibaka kada ya goranta maka domin gori ma yana ɓata yi ma'arushi haka Allah ya faɗa a cikin suratul baqara ko ina ayar take لا تبطلوا wal بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس in ka yi mannuto ya bata maka aiki to kai kuma da aka baka aka yi maka isani a musulunci ana so kai godiya domin kamar yadda mutum ya bayar ya ɓoye ba tare da ya yi maka gode ba isani ne karamci ne kai kuma kai masa godiya ka yaba shi kuma karamci ne alamar kai ma mutumin kirki amma in ka zama butulu to a nan kuma baka zama mutumin kirki ba a yi maka alheri a yi maka alheri a yi maka alheri ka nuna kai to me aka yi maka shi yasa ma mata za su shiga wuta in ji ma'aiki za a dan me wannan matsalar na rashin me godiya walau ahsanta ila ihdahunna dahara. mace wasu daga cikin mata sai kai wa daya ihsani ad-dahr tsawon rayuwarka amma in ra'at minka ma yusi ko ma a sa'a in ta ga wani abin da ba ta a wajen sai ce ma ra'aitu minki khairan to wata iya kai kuma kai tun da ma aka haɗu kuma wallahi masha Allah ka iya abin da kai na alheri shekaru amma idan yanzu bata mata kai sai ta rusa abin nan mu kaga wannan sai yasa ta shiga ina wuta wuta sai yasa manzo Allah ce ya ga mata da yawa wuta aka ce wata mace ya rasulullahi lima me kai zo ta yace yuktirna la'an. wa yakfurna ashe? suna yawaita inuwa zage-zage an batu munanan maganganu kuma suna rashin godiya suna butulcewa wanda ya musu ihsani kaga shi yasa mata da yawa za su ga wuta saboda wannan ɗabi'a guda biyu to halin mutanen kirki shine kai kyauta kai alheri kuma kai shiru kana fata Allah ya ma sakayya kai kuma ayi maka alheri kai godiya ka yaba ka nuna an yi ya ji daɗi sai wannan ya zama tilka bushra ajil bushra almu'min shi yayi aiki saboda Allah amma kuma dabi'ar dan adam yayi ta fata yake Allah ya amma kuma da aka yi masa godiya sai ne idan ai ba ne shi bane ai dan adam zai ji daɗi to kuma sai ya samu lada a wajen Allah kuma zuciyarsa ya san ya aikin alheri to kowane daga cikin biyin abin yabo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana bayyana cewa mutanen kirki suna da godiya ya ce malla ya shukurun nasa la ya shukurin la wanda aka yi masa alheri mutane suke masa alheri bai godiya ba to ba zai ma gode wa Allah ba ba zai gode wa Allah ba saboda ai ni'imar Allah ba ta da iya na mutane yar kaɗan to in bai yi wa ɗan kaɗan ba to ba zai wa da yawa ba wani hadisi ne ingantacce kuma duk wanda yake masa wato baya godiya alheri to wannan la'imi ne ba mutumin kirki ba ne shi ya sa manzo Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallam aka maka alheri akwai abin da zaka yi ka nuna yabawa shine me tukuici tukuici da farko tuko sannan kuma da godiya da za Allahu khairan hadisi ne ingantacce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam at-tirmidhi ya rawaito da Imam an-nasa'i a kubra da sauran malamai sun rawaito hadisi manzo Allah ce man suna ilaihi ma'ruf wanda aka yi masa alheri aw usna ilaihi ma'ruf ko aka jingina masa alheri fa qala lil ladhi azzahu yace ga wanda ya mai alheri jazakallahu khairan faqad balagha fi sara yi godiya jazakallahu kai bu kalman nan babba ce shi mu mun dauka simple ba ta da wani a'a me nauyi ce laqad balagha fi sara ka kure godiya jazakallahu khairan Allah ya saka da alheri dai mu kara da irin yaran da kanmu amma dai ka ce jazakallahu yace ya ablaga tusna ka kure godiya to kaga ana duk ana nuna mana an maka alheri kai ne ka gode shine alamar kaya ba amma da farko cewa yayi me kai tukuici haka yace haka yace domin manzo Allah sallallahu alaihi yana in an masa alheri sai ya rama amma ba wai ka ba da biyar a baka biyar ba haka ake ba kai wani abin da zaka nuna godiya shi wanda ima alheri kai mai kokari kai mai sakayya da abin da zaka iya ko wanda ya kama alheri kai mai sakayya dan ya kai labari domin in yaje in shi ma na kirki ne kenan in yaje ba zai koya mai gida da ya aike ba ce a ah, wani da na kai ga alheri shi ma ya ji daɗi ce kuma kai ma to Allah ya ma albarka kaga alheri sai mai ya cikin mutane wa min ha daga cikin ah, ladubba na zamantakewa Allah ya munna ala man yuhsin ilai kada kai gori ga wanda kai wa ihsani wa yashkur ma yasul ilai minhu kai godiya game da ihsanin da aka yi maka ihsanin da aka yi maka yake cewa kala urwa urwa yake cewa kataba rajulun ila abdullah bin ja'far wani mutum ne yana so Abdullahi dan ja'far yana da bukata a wajen yana da bukata wajen abdullahi dan jafar to sai ya ji kunya ya zo ya kalli fuskarsa ya ce don allah ga bukata sai ya rubuta takarda ya faɗi bukatar wajala fi tani fi tani wushadatihi allati yasaki ilaiha to mai gida in ya shigo gida ka san yana da inda yake zama akwai matashinsa sa da yake jingina sai da ya lura mai gidan ya tashi sai ya sa takarda a cikin matashin fa kalaba abdullahi wusada da mai gida ya zo ya daga matashi zai jingina fa basara fa basara da ruka sai ya ga takarda ta fado fa qara'a sai ya karanta wa raddaha ila mawdu sai ya ga wani ne mai gida wallahi ina da bukata kaza Allah ya saka maka da alkhairi to yana gani waje ala kisan sai ya dauki jaka sai ya zuba kuɗi a ciki sai mai da ita cikin inda aka sa takardar nan sai 500 dinar dinari 500 faja ar-rajul da mutumin yazo fa dakala alaihi da ya shiga fa qala lahu qallabta an-numrata fa khudh ma tahtam sai mai gidan yace ah wane sannu ce ga matashin kan nan dan daga shi ka dau abin da ke karkashin sa fa aka zarra kisa wa kharaja wa yunshid mutumin sai ya gano ɗan jaka sai ya dauka ya fita yana godiya yace za da ma'rufaka indi azaman kyautarka ta girma a idona ya mai gida annahu indaka maiturun haqir kai a wajenka abin da ka bayar kankani ne ba komai ba ta tanasahu ka allan ta'tihi ka bayar ka juya fuska kamar ma baka san ka bayar ba wa huwa inda nasi mashhurun kabir amma babba ne a wajen mutane an san kai alheri na ma kai mai alheri ba cewa yayi to kai karbu takardar nan kana da bukata to zo a baka a sai ya sa a jaka sai ya aje ya tashi ya ce to kaɗan ɗaga matashin nan ko sai ya wuce ya tafi da ya ɗaga ya gano shi kuma dama sai ya ajiye a wajen sai ya ga sakamakonta sai ya fita da godiya kowa mai alheri yana yana ba gori mai kyau karba yana karba yana godiya Allah ya fi mana Allah ta'ala ya ba mu dacewa ya gyara mana halayen mu Allah ya zauna da mu lafiya a kasar hali na kunci da muke ciki Allah ya yi mana ya ya mana da yalwa ɗabi'u da muke su su mara kyau Allah ya gyara mana Allah ya mana afuwa kan kurakuran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك